radio vior hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran. a abu biyar la himmi na shayin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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na afirka a yau sannan mu gabatar muku da shirin ku na murai masu sauraro sai kisoshin rayuwa sannan mu san dokokinmu sai mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya amma yanzu za a fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda daidai da 26 ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 aka zaɓe butrus butrus gali a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida a kwamitin tsaro na majalisar an haifi buturus gali a shekara ta 1922 a birnin alkahira na kasar masar buturus gali dai kirista ne ya kuma kammala karatunsa na jami'a a jami'ar alkahira da ke kasar masar sannan kuma ya shiga karantarwa daga baya Bitrus Bitrus gali ya shiga harkokin siyasar kasar inda ya zama mai baiwa shugaban kasa shawara a kan lamuran kasashen waje butrus gali ne ya baiwa tsohon shugaban kasar masar anwar sadat shawarar shiga solo da isra'ila shekara ta 1978 sannan kuma wanda kasashen duniya suka mayar da kasar masar saniyar ware shine ya yi ta kai komo har sai da ya sake mayar da alakar kasashen larabawa da masar a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 ya zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida ya kuma rike wannan mukami har tsawon shekaru biyar daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1996 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na kowace shekara ta zama ranar talabijin ta duniya manufar zaben wannan ranar da ita ce ganin irin muhimmancin da ke tattare talabijin wajen isar da sakonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da yara da mata da maza da kananan yara sun iya amfani da talabijin ko da kuwa ba sa iya rubutu da karatu kafar sadarwa ta talabijin ita ce kafar sadarwa mafi karbuwa a duniya da wannan dalilin ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hukumar unesco tare da haɗin gwiwa da gidajen talabijin daban-daban na ƙasashen duniya domin samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kyautata rayuwa ta zamantakewar jama'a a ranar irin ta yau akan gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka da akan gayyaci masu gidajen talabijin na duniya daban-daban domin raya wannan rana.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madalla yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. dakarun irgc a nan kasar iran sun cilla makamai masu linzami da jiragen yaƙi kan sansanonin 'yan ta'adda a arewacin kasar iraki a najeriya kuma sojojin sama sun kai farmaki kan makuya 'yan ta'adda a jihar zamfara sannan za ku ji cewa mutane akalla 46 ne suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar kasa a tsibirin java na kasar indonesiya yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare juyin juya hali musulunci na kasar iran irgc a takaice sun cilla makamai masu linzami kan sansanonin 'yan ta'adda na kungiyar democratic party of iranian kurdistan pdki a takaice da kuma ta komala party wa'anda suke yankin kurdistan na arewacin ƙasar iraki tashar talabijin ta al'alam mai watsa shirye-shiryensa ta harshen larabci a nan birnin tehran yana kalto majiyar irgc na cewa makamai masu linzami sun wargaza sansanin 'yan ta'adda a garin kot sanjak a cikin lardin arbil na yankin da kuma ƙauyen baharka sai kuma a lardin sulemaniya makaman sun fada kan wurare biyu na kungiyar kumala a lardin kamfanin dillacin labaran sabirun news na kasar iraki ya ba da sanarwar cewa hare-haren sun sa karamin ofishin jakadancin amurka da ke arbil ya tada jiniyan hatsari a ofishin nasa sojojin sama na tarayyar najeriya sun kai farmaki kan sansanin 'yan ta'adda a jihar zamfara a jiya asabar inda suka halaka 'yan ta'adda da dama jaridar Time ta najeriya ta bayyana cewa hare-haren sun shafi sansanin 'yan ta'adda na malam ila a garin manawa a karamar hukumar shinkafi na ta zamfara har ila yau hare-haren sun shafi sansanin bello turji da kuma Dan ƙarami wasu fitattun 'yan ta'adda a jihar wasu majiyoyin labarai sun tabbatar da hare-haren amma sun ce malam ila ya tsira da raunuka a jikinsa a yayin da wasu daga cikin mabiyansa suka kone kurmus a hare-haren girgizan ƙasa mai karfin ma'aunin rishta biyar da digo shida ta auka wa tsibirin java na kasar indonesia kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 46 ya zuwa yanzu tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta kara da cewa an ji karar girgizar kasar a birnin jakarta babban birnin kasar kamfanin jilancin labaran afp na kasar faransa ya bayyana cewa wuta ta yanke a yankin wanda ya hana likitoci aiki a kan wa'anda aka kawo da raunuka daban-daban sannan ana iya ganin mutane suna kai wa'anda suka ji rauni zuwa asibitoci kan babura motocin pickup da kuma manya-manyan motoci har ila yau ya zuwa yanzu dai ba a sami cikakken adadin wa'anda suka mutu ko kuma suka jikata sanadiyar girgizan ƙasan ba a halin yanzu ne jami'an agaji da na sa kai suna ci gaba da zakulo wa'anda suka makale a ƙarƙashin rusassun gine-gine a tsibirin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ba za a sake shigo da motoci ƙerar ƙasar faransa ba sai har idan kamfanonin ƙera motoci na ƙasar wanda suka hada da renault peugeot da kuma citroen sun biya kasar iran diya kan ficewa da suka yi daga kasar iran ba tare da sun cika alkawalan da suka cimma da ita ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa bayan da gwamnatin amurka ta ɗora iran takunkuman tattalin arziki ne wa'annan kamfanoni suka fice daga ƙasar iran inda suka bar kamfanonin ƙera motoci na ƙasar iran cikin matsaloli na ƙarancin kayakin aiki da kuma ƙarancin sassa na motocin da wa'annan kamfanonin suke ƙerawa a ƙasar ta iran a shekara ta 2017 ne da gwamnatin ƙasar iran ta haramta shigo da motocin ƙasashen turai da amurka ƙasar ta iran don haɓaka ƙera motoci da sassansu a cikin gida da kuma samar da tattalin arziki da yake dogaro da kayayyakin da ake samarwa a cikin gida shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin ƙasar amurka kevin mccarthy ya sha alwashin cire ilham umar a kwamitin harkokin waje na majalisar dokokin ƙasar ta amurka saboda zarginta da nuna haramce ƙasar isra'ila wariya da take yi tashar talabijin ta press tv a nan ta nakalto fox news ta nakalto mccarthy yana cewa muna kallon ƙin jinin isra'ila na ƙara yawaita a yankunanmu sai ga shi har a cikin majalisar dokokin ƙasar amurka ma akwai masu ƙinta kafin haka dai a wani rubutun da ya yi a shafinsa na twitter a shekarar da ta gabata McCarthy ya bayyana cewa idan ya zama shugaban majalisar dokokin ƙasar Amurka zai cire Ilham Umar daga kwamitin harkokin waje na majalisar dokokin ƙasar. Ilham Umar da Rashida Tlaib dai su ne mata musulmi na farko da suka taɓa zama 'yan majalisar dokokin ƙasar Amurka kuma tun lokacin ne suka fara sukan gwamnatin ƙasar kan kariyar da ba iyaka da take bawa harjin ƙasar Isra'ila duk tare da ta'asan da take aikatawa a ƙasar Falastinu. ilham umar yar shekara 37 a duniya da tana wakiltar jihohin minneapolis da kuma minnesota yankunan da suke da 'yan asalin kasar somalia masu yawa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To bayan da haka majin labarun duniya sai kuma shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rarrabe barkamu da hutawa da kuma fatan kuma lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sun haɗa la yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu ba irin na shanu ba. musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin da mu tabo batun nan ne na bukatar kawo ƙarshen matsalolin shawin yanayi da ake ta kace na ce a kai sai dai a yanzu a shafikan sada zumunta labaran ƙarzan koriki na tasiri a zukatan mutane wajen fahimtar abin da ake nufi da damar yanayin a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa a cikin 'yan kwanakin nan a cikin 'yan kwanakin nan ana can ana babban taro kan sauyin yanayi na 27 kasar masar wato cop 27 inda shugabannin kasashe da wakilin kungiyoyin kasashe suke tattauna wannan matsala wasu masu bincike kan sauyin yanayin sun karu a shafukan intanet haka zalika labaran boge da ake yadawa sun yawaita a kansu ne za mu tattauna don tattauna wannan batu na sauyin yanayi mun gayyato malam ibrahim hassan wani masanin wannan lamari don jin kabilu da ba'adinsa. to kuma malar ibrahim wasu kuma suna ganin kamar cewa to ai ruwan teku baya karuwa igiyar ne kawai take tumbatsa me zaka ce kuma gare su gaskiya ba haka ba ne ruwan teku idan dai ruwa shi abin da yake faruwa shi bai wanda Allah ya bayar shi ne duk ruwan da ke a duniya da yake duniyan ma ya fi kasancewa ruwa ne ya mai ta ruwan da ke a duniya akwai wanda yake a matsayin ruwa ina nufin ruwa ruwa haka abin da muke kira liquid a wanda yake matsayin gas shi ne yake matsayin gajimare su ne giragizen da ke yin ruwa sannan akwai wanda yake matsayin da tsararren abu wato solid shi ne wanda muke kira kankara to wannan akwai balance akwai wato mizanin da kowane kwatankwacin wannan yana gas wannan yana da ruwa mai gudana wannan yana kuma sandarari idan aka samu canji a dayan wa'annan to gaskiya zai rikita mizanin wanda kuma za a ga canji misali kuma yadda na faɗa da yanzu yanzu nan idan wannan kankaran ya narke saboda tumama ko da wani san kankara idan ka fito da kankara cikin firija yanzu bayan lokaci zai narke saboda a zafin waje ba ɗaya yake da cikin firija ba wannan zafin ne ya sa kankara ya rike to abin da ke faruwa kenan a duniya yau ƙara zafin duniya zai sa kankaran nan da ke a ƙarshen arewacin duniya da kuma kudancin duniya za su dinga narkewa idan sun lanke to ruwa kuma hanyar ta yake zai koma cikin su wannan tekun kuma zai kawo hayya ta ko ya kawo ga gaba duk tekunan duniya suna kawo ga gaba kamar in kaje Lagos na in kaje wajen su Fatakwal ai an muna da gaba da wanda nan ne idan ruwan yayi yawa zai tako yayi cikin su kuma shi ne abin da masu ra'ayin cewa to ai ma an makara maganin canjin yanayi kan ya riga ya canju saboda haka mu ko muna ta bige-bigen mu ne kawai to abin da zan ce shine kamar misali ƙarin da aka samu na zafin imaman duniya daga 1997 da aka ji aka yi kyoto accord na maganar imaman yanayi a japan zuwa shekara 2015 za su matsayin kamar ka ce shekara 18 kawai ƙarin yawan dumaman yanayin da aka samu ya yi daidai ko kuma ce ƙarin zafin da tekun duniya ya yi ya yi daidai da zafin da aka samu na tsawon shekara 130 da ya wuce kafin wannan lokacin wato sun so in ce canjin da aka samu a tsawon shekarar dari da talatin har zuwa 1997 to shi ne daidai da abin da aka samu daga 1997 zuwa shekara alif dubu biyu da goma sha biyar kaga a cikin shekara goma sha takwas an samu ƙarin da ya yi daidai da ƙarin shekara dari da talatin kaga abin tsoro ne wannan nan gaba za mu iya samun ƙarin da a cikin shekara biyar za a iya linka za a iya samun wannan to gaskiya yanzu ma lokacin ne za mu iya dukan mataki da yi wa kanmu karatun tarihi kuma wannan nauyi ya hau kan ƙasashe masu karfin arziki musamman na turai da amurka sannan kuma a yi magana na irin na china zuwa india yanzu shi bature ai yana ta bincike wannan lamari ya kashe kara, kamar da yake faɗa ɗaruruwan shekaru ana fama da shi har yanzu bai gano da za a magance wannan abin ta hanya mai sauki ba eh a takaice abin da su suke cewa hanyoyin da za a yi magance shi ne a rage kona makamashin da ke da wannan kabon saboda kabon din shi ne ke fitar da sinadaran da ke kawo wannan ko kuma ke carbon din shi ne sinadarin da ke kawo wannan mai yanayi shi kuma a makamashin da ake amfani da shi ne suke cewa a kuma makamashin da ba wannan ba kamar makamashin zafin rana ko kuma makamashin ruwa ko na iska wanda shi baya da wannan irin illa ga dai wanda ilimi ya bayar zuwa ga yanzu to amma abin shi ne har yanzu duniya ba wani makamashi wanda ya fi sauki samu kamar wanda ya wannan na carbon dan adam ma ci gaban sa ya samu ne tun daga mutum ya gane amfani amfani da wuta kuma wutan nan akan same shi ne mafi yawanci ta makamakin da ke sanar da sinadarin da yake da kamun a cikinsa za mu ga misali yanzu a wannan rigimar da ake yi na yaki tsakanin rasha da ukraine da aka samu takunkumin da turai suka sa wa rasha a suka yi wa kansu cewa za su daina sayin makamashi a rasha sai gashi an samu turai da ke cewa sun daina amfani da kwal sun daina amfani da makamashin nukiliya sai ga shi saboda tsananin zafin da ya sun kawo suna kuma amfani da kwal suna kuma amfani da masana'antarsu na makamashin nukiliya wanda dukkanin wayannan abu ne wanda za su iya ƙara kawo matsaloli a nan gaba to dan adam na bukatar ya ci gaba dan adam da yawan da Allah ya masa kada ya san iyakacin da so zai iya ganewa nan gaba wani abu da za a yi amfani shi na makamashi wanda baya da wannan sai dai kawai bincike ne kuma bincike na bukata a kashe to abin da ya samu tun farko a jami'in nan cewa nauyi ya fi hawa a kan kasashe masu karfi kuma kasashen da suka zama su ne suka sabba wannan abun fiye da mu kasashen ne ke shan wahala abin. Ita ne kin duniya har yanzu bata ɗinke wannan matsala ta a hauhawan yanayi ba a wannan gefen ta ɗinki duniyan nan kuwa? a hakikalin gaskiya a majalisar ɗinkin duniya abin da kasashe da ke tasowa na tattalin arziki irin china da india ke gani kawai ana amfani da ita ne a matsayin makami da kasashen yamma za su hana wasu kasashe da goba misalin da na bayar ɗauko cewa wannan abin ya fara ne tsawon shekara fiye da ɗari tun da aka fara industrial revolution industrial revolution kuma ya samu asali ne a turai har zai koma zuwa america china da india dukkanin sana'ar da suke yi har zuwa tsawon lokaci da bai wuce shekara talatin arba'in baya ba suna amfani ne da abin da ya kama da namu wato ba sa da wani tasiri ga abin da ke kawo dumaman yanayi amma daga baya da suka fara samun ci gaban tattalin arziki sai kasance magana dumaman yanayi yana ƙara tasowa wanda yasa shi ya sama masu gardaman cewa ga ƙarya ne kuma wasu masu mulki a irin kasashe masu su a irin china din suna ganin kamar turai ne ke kokarin su danne wasu saboda sun gama suna zama musu barazana shi yasa baka ga ana ta amma hakikanin gaskiya in dai ma yanayi ne wai abin da ake cewa jiki magayi kowa ya san cewa akwai canjin yanayi da duniya take a da a yanayin duniya ba shi muke a ciki ba kuma wani abu ya sababa da shi ruwa baya tsami banza da bahaushe kuma wannan abin shi ne ilimi ya tabbata cewa wannan gidan house amma ba a fara magana ta ba magana majalisar ɗinkin duniya ba su fara ba da maganan ba sai da sun ga wasu kasashe na daban da ba na turai ba suna kafa shi yasa su kuma suke shakku suke tuhumar menene dalilin da yasa su yanzu ake magana cewa duniya alhalin duniya ta zai suna da mama to majalisar ɗin duniya gaskiya ta gaza ta gaza a wannan yanayin kamar yadda ta gaza a fannona da dama gashi yanzu ana taro akan wannan batu na mamaye yanayi a ƙasar masar kana ganin kamar yanzu kowa ya hankali za a samu wato malakata za a daidaita a tsakani gaskiya ba kowa ya hankali ba saboda su turawa dai musamman gefen amerika ba ta son su ba da kuɗin da ya zama ya hau kansu suna ganin su sun ci bilis kowa sai dai yanzu yi abu daidai da su yanzu da amerika da sauran kasashen yamma su kuma sauran kasashen duniya wanda yake suke da tasiri a halin yanzu kamar irin china din da ingila ke ta maimaitawa to su kuma suna ganin cewa ya za a yi kira me zai ci gaba wato ma'ana su ba da su aka yi wannan ba in ma za a yi lissafi ne a yi lissafin biya na tsawon shekara ɗari da wani abu da ya wuce turai su biya su kuma sa sai a fara biya tare da su na tsawon shekara talatin arba'in da suka shigo cikin lissafi to wannan shi yasa zan ce har yanzu gaskiya ba kowa ya yi hankali To masu raro a nan ne kuma za mu kawo ƙarshen wannan shiri na kuma na ƙarshe na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yankun malam hassan masanin kiwon yanayi a ƙasar najeriya ne awar kuyin da ke da gabatar ke cewa sai cikon yanzu kuma ga shirin naku na muryoyin masu sauraro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 ya baka ya ce ka je ka yaƙi ɗan uwanka matashi to ka sa ido ka ganin shin shi wannan abin da ya baka hadda ɗansa ya haɗa ya baka idan ka ga babu ɗansa to a shi kaga wannan abu shi ba mai kyau bane kenan yana da kyau mu matasa mu dinga wa kanmu faɗa mu dinga karatun nutsu saboda mu ne ƙashin bayan al'umma kamar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa matasa su ne ƙashin bayan al'umma saboda haka idan matasa suka lalace to tabbas al'umma sun lalace amma in matasa sun gyaru to dole al'umma za su gyaru mai magana na ko jigorin Malam daga jihar Bauchi Najeriya nake fatan a tashi lafiya. Hausa Bihohet Assalamu alaikum mai muku magana muhammadu Lawal Luwaye garin Matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi dangane da wannan ikirari na Majalisar Ɗinkin Duniya da take cewa eh, adadin al'ummar duniya sun karu. To dama wannan abu ne sananne shi lamarin rayuwa yau a karu yau a ragu haka Allah ya tsara mana. kenan mu sai dai mu yi addu'ar wannan al'umma da suke tunanin an karu sai dai mu yi addu'ar Allah ubangiji ya sa mu zauna lafiya mu ji tausayin junanmu da junanmu Allah ubangiji kuma ya forewa kowa da kowa wadatar da mu da abincin da za a ci a sha wato kuma da harkar ilimi bangaren lafiya gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar mu da abubuwan more rayuwa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 wallahi aminu na ji daɗin yadda ka canza duk wanda ya ganka ya san ka canza cikin ikon allah kasuwarka tana kyau duk da kana ƙasa baka gajiya ka daure kana neman na kanka ina ma a ce babanku yana raye ya ga yadda ka canza lokaci guda babban abin da ya fi bani mamaki yadda ka yakace shaye-shaye lokaci guda ni kaina yanzu ba da sauran matsala tun da ka fara zuwa kasuwa Allah ya maka albarka kai da sauran yan uwanka murmushi Aminu ya ce amin mama ai duk wanda kika ga yana faɗin ba zai iya daina shaye-shaye ba saboda ya zama masa jiki to bai yi niyya ba ne markar kayan niyya abu don Allah ba tare da wasu wasi ba hakika Allah zai taimake ka dama mu ne muka sa mu mu wannan jarabar kuma yanzu Allah ya yaye mana wallahi mama yanzu ina jin kaina cikakken mutum mai daraja gaskiya mama mutum ya tsai da sallah kadai ta ishe sa farin ciki a rayuwa kuma yin sallah akan lokaci tana sa mutum tsoron Allah a da sai na hada salloli uku a jere kallon hannunsa yayi lokaci guda hawaye suka cika idonsa girgiza kai yayi yana faɗin ni na ga illar dabar siyasa mutumin da na tsaya mawa yana can bi ma san da zamana yanzu ba na rasa hannu saboda siyasarsa na rabu da mahaifina yana mai bakin ciki da hali halin da nake ciki duk saboda siyasarsa amma lokacin da aka ce ina bukatar taimako sai ya kasa taimaka mani shi yasa hatta da lambar wayarsa ina goge bana fatan na ƙara jingina rayuwa ta a jikin ta wani Allah shine mai badawa idan ka roƙe sa zai baka duk wanda ya raja'a akan wani hakika yana tare da wahala domin wani baya azurta wani gara ka nemi wajen Allah domin shi ne mai duka a yanzu da nake samun abin kaina ina mai cike da farin ciki na samu yancin kaina babu wani wanda zan kara roƙo ko kuma na wulaƙanta kaina saboda shi na gode sosai mama da addu'ar ki Allah ya sa baba ya yafe mani mama ta ce kada ka da mahaifinka ba mutum bane mai riko duk da ka bata masa rai yana cikin ciwo yana tambayar ka ni na san bai mutu da fushinka ba har Allah ya zara ran sai yana faɗin Allah ka albarkaci zuri'ata Allah ka shirya mana su saboda haka mahaifinka addu'ar ka yake bukata murmushi Aminu yayi hawaye suna ci gaba da zuba masa ya ce insha Allah ba zan gajiya wajen yi masa addu'a ba mama ta ce Allah ya sa ya isa haka ta shika wanke fuskar ka miƙewa yayi yana faɗin bara na je wajen su iro mama ta ce sai ka dawo zaune suke saman benci bala da abokinsa suka zo bayan sun gama gaisawa bala yake faɗin jiya na je shagon ka baka nan ai amina ce wallahi jiya na taso da wuri ya gari me labari bala ya ce labari ma na je na baka ajiyan ai ka san kuwa mai gidanka asara ta same sa aminu ya ce ni kam yanzu ba ni da wani mai gida dariya bala ya ce mai kano fa nake faɗa maka tsaki aminu ya ce banza zaka ce wallahi duk duniya babu wanda nake jin haushi kamar sa da ina da iko sai na watsa masa ruwan burki dariya suka sa iro ya ce abin da ya fi haka ma zaka masa wallahi bai da mutunci bala ya ce wallahi wani babban store dinsa da yake ajiye kaya a cikin karan jiya cikin dare ya kama da wuta babu wanda ya san dalilin tashin ta amina ya ce allah ya kara da ma sauran dukiyar ta kone ire ya ce waɗannan barayin gwamnatin don wannan asara ai ba zai damu ba bala ya ce aiko yana asibiti ma aka ce domin sai da jininsa ya hau ka san kuwa irin dukiyar da take ciki to ko girman store din abin mamaki ne ka san wani abin haushi a ranar da aka cika wajen da kaya a daren ya kama da wuta ko kwarar shinkafa ba a fitar ba lokacin da ya iso wajen yana ganin abin da ya faru ya zube a sume allah ga ɗaya san yawan dukiyar da take a ciki aminu ya ce alhakin mutane ne wallahi idan ma kamawa ta yi da kanta idan wasu suka sa masa abin da matsala bala'i ma yanzu ya fara ganin sa bala ya ce wallahi kuwa su alhaji lawanta ai an yi sanyi tun da bai ci zaɓe ba ire ce ranar nan na gan shi ai daga shi sai wani abokinsa a zaune inda suke fira duk mutanen da suke tare da shi lokacin yana neman kujera yanzu babu su aminu ya ce duniya ai haka ta gada lokacin da kake da shi mutane suke bin ka da zaran baka da komai kowa zai guje ka to da jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kan wani satin za mu ci gaba daga inda muka tsaya amadadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu ga shirin nan na musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جمع مصار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم ودساك سادوا أتجمع أن نشري نامو نامو سندو كوكيمو wannan shiri kamar yadda muka sani ne yana kokari wajen bijiro da wasu abubuwa na dokoki waɗanda ya kamata mu san su domin sai mun san doka za mu iya aiki da ita kuma kamar yadda muka sani har yanzu muna nan muna ta bincike akan sanin dokokin allah subhanahu wata'ala waɗanda suke tattare a cikin tushen su waɗannan dokoki na allah wato kamar yadda muka bayani maɓuɓɓuga na dokokin Allah su ne alkur'ani da sunna wato na asali kenan sai kuma waɗanda suka bijiro daga baya waɗanda su ma za ka iya magana a kansu cewa an samu saɓani tsakanin ahalin sunna da shi'a dangane da al'amuran da ya shafi maɓuɓɓugar dokoki ko kuma maɓuɓɓuga na hukuncen hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala to mun bayani akan alkur'ani da kuma sunna din har mun fara bayani akan akal wato hankali a matsayinsa shi ma na maɓuɓɓuga na dokoki to a wancan shirin mun yi ƙoƙari mun bayyana cewa shi hankali in an ce maɓuɓɓuga ne na dokoki ba yana nufin cewa akan kan kansa zai kasance wato kamar ta shi hankali din za a iya ciro hukunce-hukunce ko kuma dokokin Allah ta'ala ba mun bayani cewa za ka iya fassara shi ta wannan bangare a ce hankali mustaƙillan a matsayin kan kansa shi kaɗai shi abu ne da za a iya ciro dokoki daga gare shi sannan kuma za ka iya cewa a'a shi kan kansa mustaƙillan ba shi ne za a iya ciro dokoki a kansa ba daga gare shi ba sai dai ya zama shi yana kashfu ne yana bayyana mana ne yana fito da dokokin ne amma ba wai shi mustaƙillan shi ne mai ba da doka ɗin ba ba shi ne mai fito da hukunce-hukuncen da kansa ba a sai dai ya bayyano mana ya bankaɗo mana dokokin allah subhanahu wa ta'ala to a nan idan mun ce hankali ɗaya ne daga cikin maɓuɓɓuga na dokokin allah ta'ala to fa ma'ana ɗin ta biyu ake nufi wato ma'anar cewa kashfu yake na irada din Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake nufi dangane da hukunce-hukuncensa to hukunce-hukuncen musulunci idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin wani abu sai ya kasance shi hankali ne yake bankaɗo wannan abin da shi ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi a cikin shari'ansa wannan kashfu din kenan da hankali yake shi yasa ya zama maɓuɓɓuga na dokoki wato aikin da yake rawar da yake takawa shine kashfu yana bincikowa ne yana bankaɗowa ne ya gano ya fito to mana da cewa ga abin da ubangiji subhanahu ta'ala yake nufi dangane da hukunci kaza a guri kaza saboda haka ba wai shi kankansa hankali shine mustaƙillan yake ba mu hukunci ba a'a yana fito da hukunce hukunce ne wato kenan hukunce hukuncen shari'a na Allah subhanahu ta'ala shi hankali kashfin ɗinsa yake buɗo su yake bankaɗo su yake saboda haka ne ya zama man ba'i to kaga kenan ba shi akan kansa ne za a dogara da shi akan cewa lallai shi dinnan wato kenan shine eh, kamar inda ƙur'ani eh, da sunna suka zama mustaƙillai abin da zaka dogara ka ciro hukuncin musulunci ko hukuncin kwancen shari'a da gare su to shi hankali ba haka bane shi sai dai ya kashafi ne ya bin kudo mana ka ya ainihin bankaɗo cewa ga abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi misali idan muna so mu sami wani wato misali daga nan kamar a ce a wata mas'ala an bincika an bincika an bincika wata mas'ala sai aka ga cewa babu wani hukunci da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ba mu samu wani hukunci ba babu a cikin ƙur'ani babu a cikin hadisi babu a sunna baki daya to sai muka bincika maga to amma hankali salimi ya yi hukunci a kan cewa lallai wannan abu ga yadda yake a hankalce kenan to bisa wannan abin da muka tafi a kai cewa to shi hankali yana bankaɗowa ne yana kashfu ne saboda haka sai a ce to shi kenan a ɗauki wannan hukunci na hankali saboda haka kenan idan hukuncin hankali ya tabbatar da cewa abin ga yadda yake to sai mu yi amfani da wannan wannan amfani da muke yi na hukuncin hankali muka yi amfani da shi to ya nuna mana cewa ya yi mana kashifin hukuncin shari'a ne ba wai shi kan kansa hankali ba a ya yi mana wani budi ne ya bankado mana abin da Allah ta'ala yake so a cikin wannan bangare saboda kenan sai ya kashfi na hukuncin shari'a ta hanyar wannan hankali wanda shi ma hankalin hukunci ne na sakatai wanda babu wanda zai zo ya ga wannan hukuncin na hankali ya yi shakku a kansa saboda haka kenan ya nuna cewa lalle haka ne shari'a ma take kina to wannan dalili an ɗora shi ne akan abubuwa daban-daban muna da asali da muka malamai suka ɗora irin wannan kashfin da hankali yake yi na hukuncin shari'a na farko dai shi yana bi, yana bi ne dangane da al'amura wato kenan zaka iya cewa hukunce-hukuncen shari'a suna tafiya ne bisa maslaha wato abinda malamai suke cewa almasalih wal mafasid wato wasu abubuwa na maslahohi da kuma wasu abubuwa waɗanda suke masu bata al'amura saboda haka su hukunce hukuncen shari'a a kowane lokaci in an samu cewa ga maslaha a can wanda zai a tafi a kai to shari'a hukuncin shari'a yakan tafi akan wannan masalih din haka ma mafasid a ɗaya ɓangaren to akan al'amura waɗanda suke suna maudu'ai ne waɗanda suke da alaƙa da masalih ko kuma maudu'ai ne da suke da alaƙa da mafasid ɗin to akan wannan ne hankali yake zuwa ya yi wani abu na kashfu ya yi kashafin wani abu na irada ɗin hakimin shari'i wato Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan shi hankali yana da wata wato katabus ko yana da wani abu da zai iya yi na sanin waɗannan maslahohi da wannan mafasid ɗin na hakika wato zai iya sanin su a dunkule saboda haka kenan mulazama tsakanin hukuncin hankali da shari'a kaga ta fito kenan kamar yadda malamai suke cewa akwai mulazama tsakanin su to waɗannan duk suna daga cikin abubuwa wanda suke masu muhimmanci dangane da al'amuran da ya shafi hukuncin hankali. ta wani bangaren kuma za a iya cewa a bisa istinbatin a ciccirowa na ka'idoji na wato dokoki da hukunce-hukunce na fikihu to shi ma hankali ana ɗaukan wasu taimako daga gare shi saboda hukunci na asalin hankali domin fahimtar wasu abubuwa da suka fito daga cikin kansa alkurani da kuma sunna din to kaga wani abu ne wanda yake cewa yana mana kashfin abin da zaka cewa lawazimu da malzumat na hukunce hukunce musamman a ce muqaddamul wajib kaga muqaddamul wajib misali wani wanda zaka ga cewa zai maka muqaddamul wajib ya ina aka samu muƙaddamatul wajib wajibun misali a ce za ka je ka yi alwala amma kafin ka yi alwala sai kana da tsarki to ko da ba a gaya maka cewa kafin ka yi kai sai kana da tsarki ba kaga tsarki ma ko ba a yi zancen cewa wajabci ne ba amma an ce kada ka yi alwala sai da tsarki sannan kada ka yi sallah sai da alwala to in an ce kada ka yi sallah sai da alwala kaga sallah wajibi ce to tunda wajibi ce to muqaddima din yin sallah ita ce alwala to alwala ta zama wajiba kenan aka ce kada ka yi alwala sai kana da tsarki kaga ko da ba a gaya maka cewa ainihin wajibi ne ka yi tsarki ba tun da an ce alwala ba za ta yi ba sai da tsarki to hankali zai gaya maka cewa kenan ashe yin tsahara yin tsarki wajibi ne tun da shi mukaddima ne na wajibi to duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda hankali yake nuna mana lazimun ne da malzumat in wannan ya zama lazim to malzum din wannan shine abu kaza kamar yadda muka kawo wannan misalce misalce to a haka ne aka dora cewa dokokin Allah subhanahu ta'ala wani abu na uku wanda zamu iya dora shi a matsayin wato da abin da za a ciro dokoki ko kuma tushe ko kuma mamba'i ko kuma mabubbuga na dokokin Allah wata ta'ala to hankali yana ciki to hankali amma da wannan ma'anar na cewa ah, rawar da yake takawa shine kashfu yana bankadowa ne yana ciro mana ne wasu abubuwa na irada din shari'ul muqaddas wato shi Allah subhanahu ta'ala wanda shi ke ainihin kawo shari'a din baki ɗayanta to wannan shine abin da ake nufi a takaice to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a mu na gaba insha Allah wa ala muhammadin wa alihi tahirin to madalla har yanzu dai za mu gabatar muku da wani shiri wanda shine duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa zamantakewa tsaro kasuwanci tattalin arziki cinikayya da dai sauran batutuwa waɗanda mukan yi dubi akan su da kuma yin fashin baki a yau shirin zai dubi ne akan ayyuka na ta'annati da rundunar sojan amurka da ke ƙasar siriya ke yi na wawure arzikin ɗanyen man fetur da allah ya cewa ƙasar ta siriya ba ga taimaka ba ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta siriya wannan da shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masauraran mu za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da gwamnatin kasar amurka ta yanke shawara aikewa da dakaranta zuwa kasar siriya domin aiwatar da ayyukan tsaro da kuma taimaka ma ƙungiyoyin da take kira masu fafutuka a ƙasar ta syria sojojin ƙasar amurka da suke yankunan arewaci da kuma wasu yankunan gabacin ƙasar suke wawushe arzikin man fetur da allah ya cewa wannan ƙasa sojan amurka sun kafa sansanonin su ne a cikin ƙasar syria a yankunan da ke da ɗanyen man fetur da kuma sojojin amurkan sun haɗa kai da wasu daga cikin mayakan kurdawa na yankunan hasaka da raƙa waɗanda suke taimaka musu wajen yaƙi da ƙungiyoyin da suke kira na 'yan ta'adda waɗanda ba su biyayya ga lamarinsu kamar da kuma sukan yi amfani da ƙungiyoyin kurdawa na yankunan hasaka da kuma raƙa domin yaƙi da sojojin halastacciyar gwamnatin ƙasar ta siriya a lokutan baya-bayan nan dai rahotannin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar syria ke bayarwa suna tabbatar da cewa sojojin ƙasar amurka a kowace rana sukan fitar da tankoki na ɗanyen man fetur wanda suka sace daga ƙasar ta syria zuwa sansanoninsu da suke cikin ƙasar iraki sannan kuma suna fita da su ta mashigar mahamudiya da ke kan iyakar ƙasar syria da kuma ƙasar iraki da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigi lamuran da suke faruwa a ƙasar ta siriya sun tabbatar da cewa mayakan kurdawa da ake kira na ƙasar a yankunan arewa da kuma gabacin ƙasar ta siriya suna aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin amurka wajen aiwatar da wannan fasakori da kuma sace ɗanyen man fetur ɗin na ƙasar siriya baya ga kuma gwamnatin ƙasar syria a lokuta daban-daban ta kai ƙara ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi a kan abin da amurkan take yi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma ko daidai da rana ɗaya kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai taɓa yin wani zama domin duba irin ta'annati da kuma barna da amurka take yi a cikin ƙasar siriya ba musamman ma sace arzikin wannan ƙasa da kuma taimaka ma kungiyoyi da suke yaƙi da halassacciyar gwamnatin ƙasar bilhassali ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har kullum yakan yi ƙoƙari ya halasta wa amurka abin da take yi a cikin ƙasar sirian da sunan gudanar da ayyukan tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya misali a da cewa amurka ta kafa wani abin da take kira ƙawancen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen siriya da iraki wanda kuma da sunan wannan kawance ne amurka take aikata ta'annatin da take yi a cikin kasashen na syria da iraki wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan kawance a matsayin halastace tun bayan da wasu daga cikin al'ummomin yankunan ƙasar syria suka fara kokawa dangane da irin ta'annatin da sojojin amurka suke yi a yankunan su musamman ma yankunan arewaci da gabacin kasar ta syria gwamnatin amurka ta ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da cewa ta daƙile duk wani yunkuri wanda al'ummomin syria na waɗannan yankuna za su iya yi domin tunkara sojojinta ko kuma kawo musu matsala ko cikas ga yunkurin da suke yi na aiwatar da manufarsu ta daidaita ƙasar ta syria ba ga kuma bisa wannan manufa gwamnatin ƙasar amurka tana ci gaba da horar da mayakan kurdawa na ƙungiyar ƙasar domin tabbatar da cewa ta samar da wasu mayaka na musamman a cikin gida a ƙasar ta siriya waɗanda za su yi mata aikin da take bukata babban aikin da tafi bukata a halin yanzu dai shine tabbatar da cewa an murƙushe duk wani yunkuri wanda zai kawo matsala ga samuwar sojojinta da kuma sansanoninsu da suke cikin yankunan arewacin ƙasar ta siriya mayakan kurdawa na ƙasar dai suna da manufa ta 'yan aware na yunkurin ganin cewa an kafa ƙasar kurdawa a cikin ƙasar syria wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na haddasa yakin ƙasar ta syria wato tabbatar da cewa an ɗaiɗaita ƙasar an rarraba ta zuwa ƙasashe duk da ƙasar za ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma ba ta da wani ɓangare guda ɗaya wanda zai yi magana da yawon dukkanin sauran bangarorin kasar a halin yanzu dai za a iya cewa mafi yankunan kasar ta siriya suna ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar ne sabanin lokutan baya a lokacin da 'yan ta'addan daesh da kuma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da suke samun goyon bayan amurka da isra'ila da kuma saudiya da wasu ƙasashen larabawa suka mame yankuna da dama a cikin ƙasar ta siriya da sunan kafa abin suke kira daular musulunci wanda kuma bisa turjewa da sojan ƙasar ta sire suka yi da kuma gwamnatin ƙasar da kuma samun ɗauki da suka yi daga abokan kawancensu da suka hada da rasha iran da kuma ƙungiyar hezbollah sun samu nasara a kan mayakan 'yan ta'addan bayan kwashe tsawon shekaru ana gumurzu a dai lokacin da 'yan ta'addan kuma suke samun ɗauki daga manyan kasashen duniya da suka hada da ita kanta amurka da birtaniya jamus faransa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai kasashen saudiya a daidai daular larabawa da kuma bahrain amma daga ƙarshe bayan fatattakar 'yan ta'addan da kuma kare lagonsu ƙasar amurka da kuma sauran ɓangarori waɗanda suke adawa da gwamnatin ƙasar ta siriya musamman ma dai gwamnatin ƙasar turkiyya karkashin shugabancin rajab tayyip erdogan sun samar da sabbin tsare-tsaren su na tabbatar da cewa an aiwatar da waccan manufa duk da cewa dai yunkurin aiwatar da ita da ƙarfin to ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda da ake ba su muggan makamai suna yin kisan gilla a kan jama'a da kuma kai munanan hare-hare na bama-bamai a masallatai da makarantu da cibiyoyin gwamnati da sauran cibiyoyi na harkokin jama'a hakan bai nasara ba to amma daga bisani an fitar da wasu sabbin tsare-tsare domin aiwatar da wannan manufa ta rarraba ƙasar syria inda gwamnatin amurka take ci gaba da ɗaukar nauyin mayakan kurdawa a yankunan arewacin ƙasar yayin da ita kuma ƙasar turkiya take ci gaba da horar da 'yan ta'adda na ƙungiyar jafatun nusra ko kuma a hararar sham waɗanda suke yankin idlib da ke kan iyaka da ƙasar ta turkiya wanda a halin yanzu suke yi iko da yankin na idlib baki ɗayansa duk wata cewa dai suna samun matsaloli matuƙa a yunkurinsu na ci gaba da mame sauran yankuna da suke makwabtaka da lardin idlib sakamakon yadda sojin ƙasar ta syria suke samun ɗauke daga sojojin ƙasar rasha da kuma iran baya ga kuma sauran yankunan da suke ƙarƙashin kungiyar kurdawa da ke dauke da makamai ta kasar ita ma tana fuskantar irin wannan matsaya ta turjiya da kuma kasa samun fadada yankunan da za ta yi iko da su ta yadda take fuskantar turjiya daga sojojin siriya da kuma al'ummomin da suke waɗannan yankuna da suka mamaye musamman ma al'ummin kurdawa da ke cikinsu waɗanda ba su yadda da mamayar amurka a ƙasarsu ba irin wannan yanayi ya sanya a alatilas wasu daga cikin kasashen da suke daukar nauyin 'yan ta'addan sun ja da baya musamman ma wasu daga cikin kasashen turai da suka hada da birtaniya irin su faransa su jamus da dai sauransu inda halin yanzu suka bar gwamnatocin turkiya da qatar da kuma amurka suke daukar nauyin irin waɗannan ƙungiyoyi yayin da ita kanta ƙasar saudiya ta ja da baya dangane da ɗaukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yaƙi a siriya da sunan jihadi kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawa waɗanda su ma suka taka rawa a wannan fage suka ja da baya musamman ma bahrain kuwait da kuma ƙasashe irin su masar da tunisia a halin yanzu dai masana akan harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa suna ganin cewa gwamnatin ƙasar siriya dai ta samu nasara akan dukkanin makiyanta da suka hada da amurka da turkiya da kasashen turai da kuma saudiya inda kuma babban dalilin hakan shine yadda wasu daga cikin waɗannan kasashe suka ja da baya kuma suka dawo suna neman mai da hulɗa ta diplomasiya da ƙasar ta siriya daga su har da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain da kuma hatta ita kanta ƙasar saudiya akwai rahotanni da suke tabbatar da cewa ta bayan fage tana yunkurin sake kulla hulɗarta da ƙasar siriya kamar yadda haka batun yake dangane da kasar turkiya wadda ita ma ake sa ran akwai yiwuwar ta sake dawowa domin shiryawa da kasar ta siriya da suka bata da ita tsawon shekaru bayan da turkiya ta buɗe kofofinta na sama da ƙasa da ruwa ga 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya domin zuwa ƙasar Siriya da sunan jihadi. ta jama'a masu wari lokacin da muke da shiyar da suke ma'anan zamu jali lizamin shirin siyasa saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon. kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗan mu ban kwana da ku muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu